kamar tambayar ta ku ba an ce tambayi ta ku ba ta shiga ba jin tambayar aka ce a ɗaukar ko ba su yi muku koke ba to ni na yi eh? ba abin sawan ko shi ke nan ji gaba ai da katam wannan fa zai yi ba kun kashe wannan an ce tun ɗazufa ba ta yi ba ah, shi ku wannan da ba ya tambayi wanda ya jiru ba ni na ji ba ni na faɗa ba kuma zai tambaye ni zai tambaye shi wanda ya faɗa ya fi na haka wanda ya ji shi yake ni inda ta ce wani kaji to kaji ka tambayi wanda kaji shi ne wula da ya ba bayani ba ni ba ko yi jana wa alal mu'azzabu fikum fa ka'annani sababatu mutanajjim hmm? to mu je yi wata tambaya to karka taimakon sa raka faɗa haka na ba ka satan alza karanta musu shi ma ta farkon tun da dai ta ce sai ka rika taimakon su hmm. a zan kuma na je na faɗa rami shi ke صلى الله عليه وسلم ma zamanin maza sama ake wannan ba wannan ba gaskiya ba ne wannan shi'anci ne ɗan shi'a suke faɗin wannan kiran kalla ɗan shi'a ne hayya ala hayyul amal yanzu kuma ya ana jin suna yi duk wanda yake saurara su yana jin ba gaskiya ba ne na ana yin auren muta a zamanin manzo Allah sallama a farkon musulunci daga baya kuma aka haramta har abada kuma ba wanda ya isa ya halatta yi sai na umar ya hana tamattu'i saboda tsoron kada larabawa sababbin shiga musulunci ya rikice aikin hajji ya rikice musu ta kasa tantance tsakanin umara da hajji sai sai na umar ya ce yana ganin mutane su tsaya in sun zo aikin hajji kawai sai aikin hajji daga baya kuma allah ya azarta su sai su zo su umara in kuma umara kawai za su yi a lokacin a lokacin umararsu ba a lokacin da ba aikin hajji ba sai umararsu kawai amma sahabbai da yawa ba su goyi bayan wannan fahimta ta sai na umar ba daga cikinsu akwai imran ibn hussein daga cikinsu akwai sayyiduna abdullahi bin abbas har wani ya tambaye shi cewa wani irin nau'in aikin hajji zai ce ce kai tamattu da ya je ya yi wato ya umara sai ya warware sai ranar fara aikin hajji takwas da wata sai ya fara aikin hajji tamattu'i kenan daga nan kuma sai ya hadaya to da ya ba shi wannan fatawar ce wannan tabiyin bayan ya gama aikin hajjin sa sai ya mafarki wani ya zo a cikin mafarkinsa yana ce masa hajjin mabrurun wa mut'atun mutaqabbala hajjin ka ya kubuta Allah ya anshe shi kuma wannan irin tsarin aikin hajjin da kai na tamattu'i shi ma Allah maɗaukakin sarki ya karɓa kaga bishara kenan ake masa cewa ya yi aiki da abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa da yazo ya ba na Abdullahi dan Abbas labari sai na Abdullahi dan Abbas ya kabbara ya ce Allahu akbar sunnatu abil qasim sallallahu alaihi wasallam mun gane to su ne waɗannan eh, su ne waɗannan abubuwa duka gabaki da na'am na'urar mutu'a eh, da dama tun da ya ce ya ji wani malami shi ne rigingimin ku na social media na kwanan nan ko ana shirya eh, auren mutu'a ba auren ba auren sunna ba ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya taba halatta shi saboda kafin zuwansa ana yi kafin aiko annabi sallallahu ana yin auren mutu'a ne auren mutu'a auren mutu'a shine azzawaji muwakka ba bambanci masu neman su bambanta ba daidai bane azzawaji muwakka ko almu'akkat za ka ga wasu sun tashi ba rubuta sun sa dalil bishiri ta ne da shishigi fannin da ba na mutane ba su rika shiga al daga wakatin tauki wato auren da aka wa lokaci shine mutum ya auri mace ya ce ya aure ta a sanar da lokacin da za ta rabu misali ya ce ya aure ta shekara ɗaya shi ke ya ce ya aure ta wata biyu ko ya ce ya aure ta kwana ɗaya manzon sama ya zuwa tarar da ana yi sai ya haramta aka haramta aka sata halattawa ƙarshe sai aka sata haramtawa har abada haramtawar ta tabbata a wurare guda biyu ta tabbata a yau muhaiba shekara ta bakwai sannan haramtawar ta sake tabbata har abada a fatu makka shekara ta takwas shi ce shi ne almuta idan ka kalle shi aure ne wanda yake da matsala da yawa amma me da ya sa aka yi shi lalura lalura ce ta sa suke yi mutum ya ya yi tafiya an je yaki kuma yaki yakan ɗau lokaci mai tsawo to kuma Allah ta'ala bai yi mutane iri ɗaya ba wannan da haƙuri wani ko bai da haƙurin sha'awarsa to shine sai aka halatta cewa su ci gaba da yi daga baya kuma matsalar da ke cikinsa ta yanzu matsalar farko ta auren mutu'a ita ce akwai cutar da mace a ciki domin idan namiji ya haɗu da ita aka yi wannan auren duk abin da ya biyo ba ba ruwan shi an yi auren wata ɗaya sai suka rabu sai ta ɗauki su ina ba ganin su ba ne, cikin ya tafi ya bacci cikin ya tafi ya bacci ita za ta san yadda za ta yi da ɗa duk dokokin da aka sa na saki in an yi saki ya za a yi a reni yawo wa zai kula da shi ne za a matsa wanda suratul bakara ke bayanin su da suratul ne da suratul da suratul talaq ake bayanin ya za a kula da yaro har ya zama mutum bayan an yi saki kaga duk wannan babu na biyu daga cikin mafaci daga cikin ɓannar auren muta'a auren zuwa auren mai lokaci Shi ne za a iya samun ikhtilafun nasab zai iya samun cakulewar dangantaka ana nan ana nan zai iya juya mutum bai san waye dan shi ba mutum zai iya zuwa nan gaba ya auri mamar shi ba mutum zai iya zuwa nan gaba ya auri yashi mutum nan gaba zai iya zuwa ya auri kanwar shi ko yashi ya auri wata a Legas misali ya dawo nan arewa misali Zaria auren wata ɗaya suka yi shi kenan sai ta haifi ɗama sai matar ta haifi ɗamar shi ya rabu da ita wata ɗaya kuma ƙila cikin wata ɗaya ne so daga bayan wata takwas ko bayan wata tara sai matan nan ta haihu shi kuma ya dawo nan bai sake komawa Legas ba sai wanda yarinya kawai sai ta zo Zariya. shi ke ƙila uwar ta ta mutu shi ke zai iya yiwuwa ta haɗu da shi to shi ke nan su wani aure ya kallara ya ganta ina ma ita ma ya mata auren muta'a kaga abu ya zama shiriri ta ya zama ka'idar shari'a da ake da ita ta alhifazu ala nasl daga cikin manufofin gwamnatin musulunci akwai tsara dangantaka to auren mutu'a na rusa wannan ka'ida to ko da waɗannan ɓannan guda biyu kawai aka baka ya ishe ka ka gane cewa lalle auren a musiba ne to shi yasa musulunci ya haramta an samu wasu daga cikin malamai waɗanda suka sha sun fita daga kan ƙa'ida ta ijma'in magabata suka tafi akan cewa su suna ganin halal wannan ba a ɗaukar maganar su yi ya ka samu wata matsalar da wasu da suka kira kansu malamai ko aka kira su ba su saba ba duk ijma'in da aka yi ba matsalar da ba a samu wani ya ce shi bai da ita ba ba ta amma ne ake kula da shi kullu كل خلاف جاء illa إلا خلاف له حظ من النظر ba kowane saɓani ba ne kawai shi ke nasi a sai an yi saɓani kuma kai shi ko kuma ka ɗauko fatawa ka bada ka ce an yi saɓani da sunan an yi saɓani kai ka ga a'a illa khilafun lahu hazzun min an-nazar shi saɓanin da ya kasance akwai rabu da yake da shi na bincike na ilimi saboda ba kowane saɓani ba bane shi kenan ko shi kenan ya zai ai wasu ba su yadda Allah ɗaya ba ne. sai ya ka yi saɓani kuma Allah sai da ya faɗa cewa qala Allahu la tattakhidu ilahayn ithnayn inna ma huwa ilahu wahid amma an samu wanda suka ce inna ma huwa ilahani an samu wanda suka Allah ya ce wala taqulu talata amma an samu wanda suka ce ne talata Allah ya ce da aka fara ladina qalu inna Allah thalithu talata amma an samu masu cewa inna Allah thalithu talata sai ka zo ka ce sabani akai sai ka bada fatawa da shi kaga ba daidai bane wannan to da ka babu abinda malaman musulunci suke da saɓani a kansa kuma saɓani wanda yake zai iya shiga cikin babin ilimi shine annikahu bi talaq annikahu bi talaq shine mutum ya auri mace amma shi a zuciyarsa yana da niyyar ya sake ta kuma ba wajen ɗaurin aure yake faɗi ba domin idan ya faɗa wa liman ko ya faɗa wa babanta waliyinta to bai halatta ɗaura aure ba shi ne bawa kansa sani shi da shedaninsa ya aure ta kawai a zuciya shi cewa ya kudurta cewa in ya aure ta wata biyu zai sake ta ba ku gane bambancin ba yana da bambanci da mutu akobe da shi shi idan aka zo ɗaurin auren mutu a haka wani iyalu billah kai ba zan yi misali da nan masallacin ba shan wani waje sai a zo za a ɗaura aure kawai 'yar mutum kawai shi kenan a za su tuwa ya shi ya ba ta sadaki naira dubu goma ko dubu sha biyar ko dubu ashirin kai ko miliyan ɗaya ne ma Me sanar da ɗaurin aure sai a ce waliyin wance ya aurar da ita ga wani wanan nan shi ya zo ya anshi auren da kansa ko kuma wakilin shi ya zo ya ansa a bisa sadaki naira dubu ashirin kuma ya aure ta ne za su rabu nan da wata ɗaya kowa ya ji haka ake ɗaurin auren muta shi ne auren muta kuma shi ne azawajin mu'akkat ba bambanci tsakaninsu amma an nikahu bi niyyati talaq wannan min janibi zawj la yadri wali qasdahu wa la tadri mar'atu qasdahu wali zai san manufarsa shi da Allah ita ma wadda zai aura baiwar Allah ba ta san manufarta ba ke to shi ne malamai suka ce ta ba a ma san manufar shi ba ba a san manufar shi ba so daga wannan wasu malamai suka ce halal ne tsakanin shi kuma da Allah tsakanin shi da Allah amma da za a ce ya ɗanta sabon ya ce ni ba zan yi auren nan amma da ni yanzu zan sake ta ku bi halarta a ɗaura auren ba shi yasa daga cikin shuruɗin talaq an yaka ba'da ba'da aqdi zawaji sahihi ana take ne bayan an kulla auren kuma daura kulla aure kullawa ingantatta to daga nan ne ake take ai shi yasa ake da fasxu ba talaq ba shi kuma fasxu shine kawai aure ya lalace ya sake ta bai sake ta ba shari'a ta bata aure kuma kowanne yana da abin da ke biyo bayansa saki na da in an yi shi abin da zai biyo baya sannan fasku shi ma na da abin da ke biyo bayan shi na hukunce-hukunci suna da bambanci kun ga wannan shi ne yan uwa waɗannan matsalolin wallahi wasu masu taso da su suna ban wasu za ka ga abin da yake bayyana wallahu alam ba mutum mai mutane ba akwai neman shigura wallahi mutum ya ji tsoron Allah ya ji tsoron gamo shi da Allah har a kawo wa al'umman manzo Allah san fitina ana zaune zaman lafiya kawai shi kina sai mutum ya jefo wata fitina shi baya san a shiru saboda sunan shi zai kara ɗaukuwa mabiyansa za ka rika cewa ai shi wani malami ne na daban yana binciken da malaman Najeriya ba su yana da ilimin da 'yan Najeriya ba su da shi to idan majiyanka suka faɗi wannan magana ka je ga baki dai Allah maɗaukacin sarki ya haɗa ka da su a wuta sai ka ci riban yanzu tsakani da Allah zai faɗi da wannan fatawa sannan shi wanda ya yi faɗa haka ya tada wannan fitina a halin da ake ciki cewa yi wasu suka mashi tambaya fatawa kada biyu akwai fatuwa amma akwai fatuwa ha fatuwa amma ita ce yanzu ku yi min wani ya tambaya a nan sai in ga kowa ya shafar sai in ba da amsa saboda hukuncin ya shafi kowa akwai kuma inda ake ba da fatuwa wanda ya tambaye ka shi kaɗai kake ba fatawa saboda ka ba shi fatawan ne saboda wani yanayi da aka shiga sauran mutane ba su shiga wannan yanayin ba a musulunci akwai wannan annabi sallallahu alaihi sama ya mu'az bin jabal haka yace ya mu'az sai da ya hau da shi jaki manzon sama yana gaba mu'az na baya yace ya mu'az atadri ma haqqullahi 'ala al-ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah qala Allah wa rasuluhu an yace ka san haƙƙin Allah akan bayinsa ka san haƙƙin bayi a wajen Allah yace ban sani ba Allah da manzon sa suka sani يتي حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا قال أفلا أبشر الناس da ya faɗa masa shi ya ce ba na ji in faɗa mutane ba su ji daɗi kamar yadda na ji daɗi hakkin Allah ma a shi kaɗai ne wannan hakkin bayi su kuma a wajen Allah shi ne wannan ya ce la ta bashirun fa yattakilu ya ce kar ka faɗa musu fa yattakilu za ta za ta kashan gaɗe za su kwanci su su ce su: ai abin ma ashe zai zuwa sai su daina talla su daina Ka kaga mai manzan na sanda yake nuna mana yana koyar da mu ladabin ba da fatawa da kuma ladabin karantar da mutane ilimi ba kowane ilimi kake zuwa ka yaɗa shi a cikin mutane ba yin waɗannan abubuwan 'yan uwa wallahi ba ba ba ba ba ba ba ba alfahari ba muna da su sun fi dubu kuma suna nan a cikin mu mun san su kuma mun karanta amma ba na ka zo ka faɗa mutane ba bukatar shi wanda ya maka tambaya to shi kake keɓewa sai ka ba shi fatawar shi kaɗai amma ba ka zo ka sa shi on iya ba daidai ba ne nuna wanda ya karanta al-muwafaqat na al-imam shafi'i zai ga waɗannan karatuttuka wanda ya karanta ilamul muwafaqin na abul bil alamin na ma da ibn qayyim zai ga waɗannan karatuttuka ya ake ba da fatawa sauran littafai da malaman mu suka rubuta na adabul mufti wal mustafi na dubban mai ba da fatawa da kuma na dubban mai tambayar fatawa duk suna nan an yi waɗannan bayanan so da ke in wani ne ya maka tambaya za ka ba shi fatawa hasa to ka ce shi da wannan fatawa ka zo ka yada a cikin mutane ka zo ka yada mu ji tsoron Allah amma in zuciyar mutum ta lalace yi da kyawawan ɗabi'u baya jin tsoron haɗuwar shi da Allah kallo yake na neman ɗaukaka da ya za a yi suna ya za a yi aji shi a ce shi ya fi kowa ilimi to sai ta kawo irin waɗannan abubuwa ya ta rigima a kansu in karantarwa ce ba zai ɗauko littafin da ya cancanta ya karantar da mutane ba shi ma sai zai ɗauko wani gingine mai littafi shi ma a ta rigima a kansa shi ƙarshe al'umman manzala sama ta zama ita ce ciyawa da za a tattake ta a ta wallahi Allah yana kishin wannan al'umma kuma manzala sama yana santa ka ji tsoron a matsayinka na mai karantarwa ka je lahira annabi sama ya cakume ka ka shiga uku ka ci amanarsa baka zama warisansa ba baka zama magajin shi ba eh, wannan matsalolin suna ne ne ta yi da su ne na kawo mutane rigima al'umma tana zaune dama ga wasu rigingimu a kanta kuma sai ka zo ka karo musu mata wata. yanzu na ji har limamai da yawa wasu kan wannan abin suke hudu ba saboda fitina ta girmama haka can kwanaki shi ne yin wannan magana ya halatta wa mata zina wai in yunwa ta kama su kuma ya faɗi on iyaye al'ummar da kana kallon halin take ciki ta tarairayar zukatanta ake abu kaɗan take ne saɓan Allah take yi ta halasta wa kanta balle malami ya zo ya faɗi a kujera manzon Allah su salama me kike tsammanin zai faru wallahi wannan ba fatawoyin ilimi ba ne ɗan uwa fatawoyi ne na jahilci kuma wallahi ko ko ne aka kira mutum kowane takil aka bashi wallahi tallahi fatawa ce ta jahilai domin duk malaman da suka san abin da suke ba sa yin waɗannan maganganu ba sa yi in ma za su yi dai su ba wanda abin ya shafa ya tambaye su in suna da wannan fahimta suna ganin mafita ce a gare shi Allah shi kyauta Allah shirye mu Allah subhanahu wa ta'ala ya kama da mafita ne ta ji an sake maimaitawa kajin da yi na'am je mun karanta shi a nan wajen mun faɗa hadisi hadisi ne ingantacce insha Allah na'am illoli arba'in na'am shi ke na wani kai ma na ne shi kuma kuma ba na ba za a gyara ba kuma ayyukan auren shi ko san a gefe ba tare da ya yi shawara da wannan ba ba da ya da kowa ba sai idan shi zai a wani lokaci sai da gani ya kasar zai kasar kawai a wurin shi ma yin shi wato idan mutane sun fahimci ne ake cewa aure ba za su rika waɗannan abubuwa ba amma dai tun da dai abubuwan ga sun yadda muke yin su shi ya sa sai Allah ya yafe mana wato rayuwa aure wata rayuwa ce mai girma na sha buga mana misali din nan kowannen ne yana jin daɗi yana alfahari saboda ta hanyar aure aka samu wata rana kana zama ko ba ka da ko sisi shi wani abin da ya fi damun mutane ba ka da ko sisi talauci ya dame ka da za ka tuno da cewa kai fa babanka ta hanyar aure ya samar da kai sai ka ji wani sanyi a ranka in ka fahimci wannan wannan hanyar ya kamata a yi wasa da ita hmm? wannan hanyar ya kamata a yi wasa da ita bai kamata a yi wasa da ita shi ai shi abin da ake cewa duka gabaki ɗaya shi wannan annin azzawa da zini ya ce tsalaka shi mutum ɗan goma mu sani ba shi kai ne yanzu ake ba fatawa ka ji tsoron Allah kakka yi haka amma sai idan ya zama launin aure ba wanda zai bincike shi ko ka taba jin an zo na aure an tambaya an ce na angwa ya zaga ce da ni ya kasake ka ka aure ka ka taba ji ana wannan tambayar ka ga ba a wannan tambayar to da yanzu wannan mutum ne shi zai ji tsoron Allah da kansa kai ya aikata haka mun gane amma babu dalili na shari'a da ya ce tunda ba a san abin da ke cin zuciyar shi ba balle a zo a ce masa ya a auren ya yi kube ba shi kuma fiƙihun aure babban abin da ya fi damuwa da shi shi ne a tabbatar da aure ya yi ko aure bai yi ba kowane fiƙihu ka fahimce shi fiƙihu yana da sakamako to sakamakon fiƙihun aure shi ne a tabbatar da aure ya yi ko kuma bai yi ba to a nan zawa da ba malamin da ya ce bai yi ba tunda ba a sanyi ba amma in ya furta wa wani to kaga shi ne yanzu hukuncin shi yake <laughs> bai furta ba zuciyar shi kada ta faɗa masa kila sai bayan ya sake ta sai a ce wani haba ce ni da wani ne yanzu take ta na aure to kaga sai yanzu hukuncin shi ya bayyana to da kan tsoron Allah shi zai sa shi kai Allah shi kyauta to daga wannan naka da ka ambata zari'a ce zuwa da nikahu at shi kuma nikahu at duk da shi malamai suna kawo shar'in cewa sai an samu haɗin baki a nan shi ne ba ku ji tambaye shi ba mutum ne yana da aboki sai abokin nan nasu ya zama wawa sai ya saki matar shi da ya sake ta shi kuma saboda son ƙaunar da yake wa abokin nan nasa da kuma su ci gaba da zama da matarsa sai ya je ya aure ta da niyyar ya sake ta shine tambayar da yake to nikahu tahlil shi kuma shine su haɗa baki da wannan mijin na kanada ko su haɗa baki da ita malamai suna cewa sai an samu at-tashawu imma bayna az-zawj al-awwal wa al-mar'ati wa in ma az-zawj ath wal-mar'ati wa in ma az-zawj al-awwal wath da ana yi sai ya haɗa baki da ita mijinta na da ce ki auruwa ne bayan kwana biyu ta mai tsiya kawai in kin tashi dafa shinkafa sai ki ɗibo ƙasa ki ɗan zuba cokalin farko da ya ja ƙurru kage ta ta tsiya ta kuce kage yanzu wannan haɗin baki tsakanin wa tsakaninta da tsohon mijinta akwai kuma haɗin baki tsakanin tsohon miji da da sabon ya ce ka je ka auri wani shiga sadaki ma da Allah bayan da abin da ya gudana ya gudana ka sake ta saboda ni in aure ta aure na biyu shi ma nikahu tahlil ne shi na uku shi kuma shine haɗin baki tsakanin sabon miji da ita mata kamar wannan da ka buga misali ya ce zai aure ta amma kawai so yake yi ya halatta wa wancan duk nikahu tahlili duk da wannan na uku wasu malamai suna ganin ba zai shiga cikin nikahu tahlili ba amma dai ya shiga ciki daga shi aure ana yin sa dan Allah ne dan Allah ake yin kuma ba a san ranar da za a gama shi ba kar ka yi aure dan ka ba wani damar ya auri wata kakka ya aure don kai da niyyar kai ka kai aure kamar yadda mu cikin abin da suke faɗi na daidai da ce Allah ya sa ɗaya wanke ɗaya ko ba haka suke cewa ba to wannan addu'a ce mai kyau fatan kenan ya zama ko dai miji ya riga matar ta rasuwa ko matar ta zama ta riga mijin rasuwa kuma Allah ya kaddara musu lokaci ɗaya za ta rasu ta rasu tare ai musu kabar gida shi ke wannan shi ne Allah ya shirya shi waye kace na'am kai ne na ƙarshe na'am Thank you. to yanzu nan abubuwa ne da zamani ya zo da su mutane suke yin su na rashin kunya ai ko masu ka bace ka kana danna kana kana dora hannunka a cikin kafaɗa ta titi ba matar ka ce shi ce za ku tafiya ku tafiya tare amma wannan abubuwa da wasu mutane suke yi wannan abubuwa ba ya cikin maru'a ba za ka haramta ba amma dai yana cin mai maru'a me yin wannan yana iya jawowa ba za a karɓi shi da shi ba yana iya jawo ba za a naɗa shi limanci ba duk abin da ake buƙatar adala a ciki to zai iya zama jawo wa kanka cewa a ce shi ba da adali ba adali ba ne shi Allah shi kyautu an yi ɗaure-ɗauren ƙawararraki da yawa muna da alaƙa da su duka muna musu addu'a Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya albarka a cikin waɗannan ƙawararraki da aka yi اللهم بارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير haka muna musu addu'a da sauran dukkan auratayya waɗanda aka yi tun can da da kuma waɗanda za a yi nan gaba Allah ya sanya musu albarka kullum abin da ake fata shine albarka aura shi yasa mun sha faɗa muna nanata malamanmu suna faɗi a guji zubar da albarka aure tun kafin a yi aure a nemi albarka aure tun kafin a yi aure wasu ababe da mutane suke kirkirowa suke yi da nuna niyyar nuna farin cikin za a yi aure da Allah kamata a guje su a nemi albarka a nemi alkhairi na sha faɗa mana mu kalla addu'o'i fa ake yi na neman albarka albarka ake nema in ka gamu da mutum cewa kake Allahumma barik laka wa barik alayka wajma bainakuma fi khair kada kace addu'a na abin ake nema ki? to ka Allah ya sanya alkhairi a aurarakin da aka yi duka gaba kida Allah ya zaunar da iyalai lafiya duka gidaje na aure Allah madaukakin sarki ya saukar da alkhairi a cikin su sallallahu alaihi wa sallam wa